sun tafi ko sun yaran ne sai a hankali a ga gefen sun yi ba laifi wallahi ga kaya na an kawo yar uwanki ni kam Allah me miki ne? Tunda na gidan nan kin canza min gaba ki ɗaya. Mm. Ah, kin ga kaya ku sun yi kyau wallahi. Halife san barka wallahi. Eh, sai dai kuma ya kamata a ce da atamfa a ciki kuma kin ga ba atamfa ko ɗaya amma wa'annan ma sun yi kyau sosai wallahi. Allah ya sanya albarka. Ya kamata da atamfa. To ba atamfa yar bakin ciki. Wannan kaya sun yi kyau kuma sun yi daidai. Hadon ya kamata da atamfa. Da ka tawa na ya ishe ki haka tunda na shigo gidan nan kike gaya min maganganu san ranki to ya ishe ki haka an gaya miki a ranki gara ki cire shi an gaya miki ba zai yiwu ba ba tsoron ki nake ji ba shiru ba tsoro bane kun ba na son faɗa ba na son fada ba to ina kika ganshi ke ba ki da kunya ba da miya ba ki da kunya to ya ishe ki haka shiru shiru da nake miki ba tsoron ki nake ji ke da ba ki jikin ji ko ki shiga hankalinki wallahi ki shiga hankalinki an ki a shiga dalla ki fita an ki a shiga assalamu alaikum Mene ne naka yake faruwa? Kawai kaga ta zo ta buɗe mata lefe wani wai lefe bai yi ba. Na ce to ina laifi? Ta ce bai yi ba. Dorin sanu bikin dan kawas kawas. Ai baki saki ce min dorin dosano ba saboda ba cewa ne lefe ba kawai cewa ne akwai abin da ba ba Ina ruwanki? Hmm? Ina ruwanki? Wa iga ya ce ki? Wa ikirawo ki? Me haɗin ki da ni? Ya kafuwar. Ta rarke mutane baki. Me haɗi na da ke? A'a mai gida, a'a mai gida, wannan fa kanwarka ce, bai dace ba. Kanwarka ce, bai dace ba gaskiya. Kin ga kirfan baki. ki fita ki bar min gidana kuwa sai na sai ba za ka dake ta ba za ka dake ta ba ki fita ki bar min ta ba min fice ta bar gida yar uwan shi ce ko za ki iya raba shi da yar uwan shi ki fita ki bar min gidana mutunci ko wa kira ki wa ya ki iskanci kawai ki zo gida ki kai min da hankali gaskiya ba ni da iya kinga kinga kinga kinga kinga you kike me fi eh, sanin ta ba ku dina abin da ya abin da nan ba saboda Allah tun kuna na ƙanana har yanzu girma ya same ku ya kamata ku san me kuke yi ba dai bane ya kamata ku gyara ita zaman duniyar rayuwa komai ana duba gaba ana duba baya ne saboda idan hankalin ka to ya kamata ka san ka hankalin ka gaskiya ka wuce yaro Allah ya taimake ka dama zuwa na na bashi haƙuri a gaban ka. saboda ya ce kar na ƙara zuwa gidansa to hakan da ya faɗi yana nufin ba ni ba shi kenan a'a to ka ji shamsu to amma duk abu inda za a yi shi ba shawara haka yake kasancewa hmm. to ai alhaji aikin gama ya riga da ya gama tun da dai gida kam ya riga da ya gama shi saura ta da Maryam? Me haɗin ki da Maryam? Kina fama da larura ba mamaki ma ita ta abin da ya ja wannan larura ta same ki. Kina wani abu. Gaskiya mai gida ba ka kyautawa, ka tsini yarinyan nan. Ke fa matsala ta da ke kenan. Ke matsala ta da ke kenan. Wai wai fi Maryam dinnan fa tare kika san mu ni na san ta gidan mu ɗaya fa. Sannu. Sannu. wannan da abin da aka yi maryam tana da hannu a wannan abin da yake samu ki wannan yarinyar ba ta da mutunci duk abin da ya shafe ni ba ta sansa ba ta ƙaunarsa balle tun da san yadda muke da ke me gida ni dai

lafiya ƙalau wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Fare, menene ya faru? Hajjira ce mutum yaya. लहमत तो रसुआ a kai wuta ruwa ma ba a kai ruwa rana ba au har ma faɗa kake ma da babban murya ya ba zan faɗa ba uban wa nake tsoro a garin nan a sauran ku na lura da ke fa take taken ki a cikin gidan nan na lura gaba ɗaya ke ke ba tare da ni ke kin fi son su maryam su shehu da su. to to to yau an zo wal makura ba zai yiwu ba duk wanda ya ce yana tare da samariya to baya tare da ni a sama'u a sama'u kalle ni hajara ta mutu na haƙura da ita ko to ke baki mutu baki tafi gidanku na sake ki na sake ki ki tafi gidan ubanki to sai me sai me idan ka suke ni sai me sai ki tafi ki zaman idda zan rasa mijin aure ne ba za ki rasa ba amma sai kin gama idda to a gobe gobe ina son ka kawo wata in Allah ya yarda idan da raban zan iya yi goban zan yi amma ke sai kin yi zaman idda ni wallahi na gode wa Allah da ma Allah ya raba ni da kai wanda kwata kwata baka kaunan yan uwanka duk wanda zai gaya maka gaskiya kai maki ne a kanan ne mamana ji wallahi dan ka suke ni kuma sai me a tafi gidan tsoho za a tafi kai fama sanadiyar naƙuda za ta haihu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma tabbata baki sani ba. yanzu zainab ta rasu sarki zainab ta yi mutuwa shahada la ya ji kanta zainab mutumiyar kirki ce kuma ta riga mu gidan gaskiya tun da mijinta ya siya mata waya ba ta taɓa sati ba ba ta kira ni a waya ba to ko ni nan sati ɗaya da ya wuce ta kira ni a waya take bani haƙuri akan abin da mahaifinsa yake yi mana sannan kuma ta tabbatar min da cewa ya ce musu duk wanda ya zo inda muke sai ya tsine masa ta kuma nemi in je inda take lallai na kwantar mata da hankali na ce in in samu wacce za ta maye gurbin marigaya ne to amma zahirin gaskiya ba wacce wacce na ga na yaba da ita kuma nake burin hakan faci humaira to shi ne to bari yanzu mu ji inda shawarar mu za ta kasance to yanzu kai ka sami yin magana da ita humaira ne um, wato gaskiya humaira ma bata sani ba anti kuma ban dai sani ba ko Allah zai sa ta amince wato ko da kai ka samu daman yin magana da humaira ni da ita ba lallai ba ne mu samu daman yin magana da babanta ba saboda ya ce duk wanda ya je gidansa a tsakaninmu wallahi sai ya kashe shi subhanallah me ke faruwa ne haka wani irin furci ne wannan to yanzu dai wannan duk ba matsala ba ce ba ni da abin da zan faɗa maka shine ka kwantar da hankalinka kuma ka sa a ranka humaira ta zama matarka insha Allahu to amma matsalar guda ɗaya ita ce ta yaya za a yi in yi magana da humaira akwai yadda za a yi to ya kake ganin za a yi hamza kai kamata ka tashi musamman ka je gidan su humaira ka samu abin da za ka yi babanta alkhairi da shi daga nan in kun gama maganar da za ku yi da babanta sai ka ce kana son ganin khalid idan an tura ma khalid daga nan sai ka bashi wayarka sai ya kai mata ita kuma sai ta kira anti maryam shin ga an samu yadda za a yi that's good idea sai sa nake son ka sosai kan kai na ja gaskiya ne anti <laughs> a girman kan ba na banza bane a ba na banza bane ba <laughs> a to ba da mu amma fa dauda maganarsa ba akwai ƙanshin gaskiya gan shi kuma na faɗa mai sakonki ya ce biki mai laifin komai ba sai dai sakamakon gabar da babai ke yi da yan uwan shi uwan shi hakan ya ja ba zai iya zama sarkin ba sai dai kawai ki haƙuri shikenan yanzu baba ya ja mana bakin Kai, albishirinka. Gogo. Fari ko baki? Fari mana. Gobe Hamza zai turo gidanmu za a yi magana aure na ni da shi. Dan manzon Allah. Wallahi. Amma ina taya ki magana wallahi. <laughs> fushi da masoyi in mm, an yi da masoyi